Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wasu dokokin umarnin shugaban kasa haɗe da zammar samar da tallafin kuɗi da abinci ga iyalai da annobar coronavirus ta yi mummunan tasiri a kansu. Kana za su taimaka wa ma'aikatan tarayya. dokokin za su kara yawan taimakon abinci da tsare tallafin da ake baiwa marasa ayyukan yi kana dokokin za su shirya ba da albashi mafi kankanci na dala goma sha biyar a duk sa'a guda ga ma'aikatan tarayya da 'yan kwantaragi ya kamata mu ɗauki mataki yanzu in ji biden kafin ya sanya hannu akan dokokin umarnin shugaban ƙasar a fadar white house ya ce amurkawa da suke ganin ragowa a cikin albashinsu suna rayuwar hannu kwarya hannu baka ne kana ya ce bai yiwuwa mu kyale kuma ba za mu kyale mutane mu su kasance cikin yunwa ba mutane da aka kore su daga wuraren aikin su saboda annobar yanzu za su samu taimakon abinci biden ya bai wa majalisun kasar shawarar ware kusan dala triliyan biyu domin taimakawa amurkawa da suke shan wahala daga tasirin coronavirus sai dai akwai shakku ko kudirin zai samu goyon bayan 'yan majalisa su tabbatar da shi a hali da ake ji kuma a ranar litinin ne kakakin majalisar wakilai nancy pelosi za ta aike da bayanai akan tsige donald trump zuwa majalisar dattawa in ji shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer a jiya juma'a domin fara shari'ar da ka iya sanadiyar hukunta tsohon shugaban kasar akan ingiza mummunan tarzoma da ta rayuka a majalisun amurka lallai akwai shari'a in ji shuma yayin da yake jawabi a zauren majalisar dattawa ya ce za a gudanar da cikakkiyar shari'a kuma za a yi shari'a ta gaskiya 'yan democrat sun yi watsi da bukatar shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell da neman jinkirta shari'ar tsige shugaban har zuwa sabon wata saboda lauyoyin trump suna bukatar lokaci su shirya dabarun kare shi trump shine shugaban amurka na farko da aka tsige shi sau biyu kuma na farko da za a yi shari'a a kansa bayan ya sauka daga mulki sai dai shuma bai ce ga ranar da za a fara shari'a akan tsige trump na biyu ba amma in dai har an tabbatar da laifin ingiza tashin hankalin to za a haramta masa rike wani mukamin tarayya a jiya juma'a ne waɗanda suka mutu da cutar covid-19 a kasar jamus suka haura dubu hamsin yayin da aikin ba da rigakafi a turai yake huskantar kuma baya a lokacin da kamfanin har hada magunguna na astrazeneca ya sanar da cewa aikin na tafiyar hawainiya fiye da yadda aka shirya a baya saboda matsalolin samar da rigakafin shugaban ƙasar jamus frank walter stemier ya faɗa a juma'a cewa zai fara barin hasken fitila a tagar fadarsa ta shugaban ƙasa ta bellevue domin tunawa da waɗanda annobar covid-19 ta hallaka su steinmeier ya yi kira ga jamusawa su masu yi hakan mace-macen coronavirus sama da 850 a cikin sa'o'i 24 a jiya juma'a ya kai mace-macen coronavirus a jamus zuwa 50,642 associated press ya ce mutum dubu arba'in ne suka mutu da cutar makonni biyu da suka shuɗe a jamus jami'an kiwon lafiya a jamus sun faɗa a ji juma'a cewa duk da mace-macen cutar ta haura dubu hamsin amma cutar ba ta yaduwa cikin gaggawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya samu karuwa inda 'yan majalisa suka tabbatar da sakatarensa kan tsaro wanda shine jami'in hukumar zartarwansa na biyu da aka tabbatar da shi yayin da gwamnatin ke kokarin daukar matakan sauye-sauye na ayyukan tsohuwar gwamnati. Majalisar Dattawa ta kada ƙuri'u 93 na waɗanda suka amince da general Lloyd Austin mai ritaya, inda ya zama ba Amurkin Afirka na farko da zai jagoranci ma'aikatar tsaro. Mutum biyu kaɗai ne suka kada kuri'u biyu na rashin amincewa. austin ya dan bata lokaci kafin ya kai wurin aiki ya isa pentagon bayan sa'a guda domin daukar rantsuwar kama aiki ya samu bayanan sirri kana ya gana da shugaban ma'aikatan pentagon da kuma wasu manyan jami'an tsaro a ƙarshe ana ƙara masa wa gwamnatin somaliya lamba yayin da ake zargin aika da sojojin somaliya zuwa makwabciya ƙasar habasha domin su shiga mummunar yakin tigire iyaye mata sun yi wata zanga-zanga da ba a saba gani ba a mogadishu babban birnin somaliya da wasu wurare suna buƙatar sanin makomar 'ya'yansu da a baya aka tura su domin ba su horon soja a eritrea sun nuna damuwa cewa an kai 'ya'yan nasu zuwa yankin tigiri inda sojojin gwamnatin habasha suke fada da mayakan tigirin tun cikin watan nuwamba a wani tashin hankali da ke barazana ga zaman lafiyan yankin kuryar afirka na ji cewa 'ya'yanmu da aka tura eritrea domin ba su horon soja an ɗauke su kuma babban aikinsu ne taimakawa prime minister abi ahmed su yi masa yaƙi in ji fatima muallim abdulle mahaifiyar wani soja ɗan shekaru 20 ahmed ibrahim jumali tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press ta ce a wasu bayanai da na samu na nuna cewa an kwashe 'ya'yan namu kai tsaye aka tura su zuwa garin makele babban birnin yankin tigiri a wannan mako habasha ta musanta rahotanni da ke nuni da sojojin somaliya na yankin tigray haka zalika take ci gaba da musanta babu sojojin eritrea a wurin To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu sauraro barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kan tsoro zuciyanmu ma mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina mu mugunta. Gama shi mai gina mu mugunta ya tafi nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana shaidan sarfilu barka da asuba da fata an waye gari lafiya yawwa baba barka da asuba lafiya kalau ya kake kuma ya gari ya sanyi sanyin nan alhamdulillah ya kuma rigingimin washington a babu rigingimu a washington abinda da ya faru shine mun samu sabon shugaban kasa a washington masha allah mm. haka to ya new york ya kuka ji wannan wallahi alhamdulillah new york mun kalli komi ne a talabijin kamar yadda sauran wajaje a amurka aka yi kallo kuma gaskiya mun ga abubuwa sun kayatar musamman jami'an tsaro da aka zuba a ko'ina ko kuka ga abin muraran muraran wallahi baba haka ne ka san a yanda ake idan ana rantsar da shugaban kasa hmm. mutane da yawa daga ko'ina daga garuruwa jiha-jiha za su zo nan birnin washington dc domin su baiwa idanunsa abinci Allah sarki. To wannan karan malam babu wanda ya zo duk waɗanda suka je mutane kalilan ne. Hmm. Duk da yake an gansa a talabijin a wanda aka gayyata ne. babu 'yan kallo kowa an saboda ka san yanzu ga annobar coronavirus haka ga kuma rashin zaman lafiya da tsaro haka haka to shi yasa aka ce kowa ya zauna banda sojoji da ka gani matakan tsaro babu wani abu a cikin washington dc gaskiya sai dai ah, wani dan abin da kuma na lura jiya tsofaffin shugabannin kasa da suka je sun je tare da iyalansu sai dai kuma an saka sutura kwarai a kwarai da gaske kwarai da gaske musamman matan obama a kwarai eh, michelle obama ita ce ake cewa aka fi yawan magana akan sutura da ta zuba mm. kuma duk da yake ka san sanyi ne a waje aka yi abin mm. kuma a lokacin ma dai babu suno amma da alama kamar za ta fara faduwa a ranar saboda sanyi kwarai kuwa an yi iska to sun yi kokari wajen awa biyu ko da wani awa uku ka zauna zauna a cikin wannan sanyin to ai ba tunda abu ne da aka saba yi haka ne ko da ana ruwan suno ana ta samun dusa an kara dole mutane su zauna a kama shi a ciki tunda kundin tsarin mulkin kasar sa haka ya tsara musu hmm. sai dai ka san doguwar rigar ta sanyi hmm. da ake sa ake ce ma long coat eh har kasa hmm. ka san an taba wani wani dan siyasa a Afirka da shi ma ya je turai to fa ana sakawa shi ma ya kokari ya saka da ashe ta matarsa ya dauko ga shi da cikin doguwar rigar abu da sai a mata mata shi bai san ta mata bace bai saya eh, eh, a'a shi ji shi wani ya san ta matarsa ke kawai dauko abinci a su wa yawa to mazar filu bari mu shiga cikin shirin kai tsaye to baba da farko bari na bude mana wannan fili na abari ya huce da sakon ta'aziyya ga wani mai sauraron mu ne ya aiko da sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan marga alhaji dan da fana wanda allah ya rasuwa ranar talata 19 ga wannan wata na janairu sanadiyar hadarin mota to allah ji kansa ya gafarta masa ya kuma ya sa ya huta wato wanda ya aiko da saƙon wannan ta'aziyya shine salihu isa fana karamar hukumar kamba jihar kebbi to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalan gidan alhaji ahmadu seku da aka fi sani da alhaji ahmadu na jaka a unguwar fadama da na rasuwar matar alhaji ayuba ahmad wato na ce alhaji ayuba ahmad shine kwanakin baya ya yi shirin tsaka mai wuya daga kasar ghana matarsa da ake cewa hajiya fauziya allah ya mata rasuwa a cikin wannan mako muna miƙa ta'aziyya allah ya kanta ya sa ta huta amin ya Allah to babu daga batun ta'aziyya kuma sai batun aure ba kuma na auren bari na fara da wanda za a yi a yau asabar idan Allah ya kama da misalin karfe goma wato brother kabir ismail na ali da kuma amaryarsa sista abisha iliya abdu wanda za a yi a majami'ar jans catholic da ke kude to Allah ya sa a yi lafiya. Amin. To da haka dai ni ma zan mika wato sakon taya murna na malin Idris da aka fi sani da bawa daga birnin New York kenan na wadda aka yi aurensa a karshen makon jiya tare da amaryarsa wato Nafisa kenan da aka yi aurensu to Allah ya bada zaman lafiya kuma sun ce suna yi wa duk jama'a godiya da suka halarci taron daurin aure da aka yi a New York. to sai kuma wani sako daga masu mu da aka aiko wanda yake cewa zuwa ga filin abari ya huce yana farin cikin sanar da mu cewa ranar juma'a da ta gabata sha biyar ga watan janairu an daura wa ɗansa aure mai suna alhaji sale datti tela alhaji haruna bibi tarmusawa da amaryarsa aisha babawo shanoti tarmusawa da fatan Allah ba su zaman lafiya da kuma zuriya ɗaya ba. To wanda ya aiko saƙon kuma na ce mahaifin angon shi ne Alhaji Sirri na yashi turakin sangaru bajuga da kuma injiniya Adamu makanikin daf ashaka da Dr. Sa'id Sani Badugu Gulani Yobe. To Allah sana faɗi wannan suna daidai. Amin. To da su waɗannan ma'auratar da ma wasu daban da ba mu da labarin su to Allah ba da zaman lafiya kuma su shakata da wannan waƙar. fili da fata an shakata da wannan wakan. Eh to ba batun da yake min an bato batun aure dan kasa ba wakar soyayya wannan ba wani abu bane ba. Waka ta yi kyau masha Allah. Allah ya ba da ma'aurata zaman lafiya. Haka. Da kuma zuriya ɗaya ba kamar yadda ko da lokaci nake faɗa. Amin sun ma amin. To yanzu bari mu shiga cikin gaishe-gaishen mu na abar ya huce kai tsaye. Bari mu faro da gaisuwan Salifu Zakariya. ya ce dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku masu gabatar da wannan shiri mai farin jini da fatan na same ku cikin ƙoshin lafiya kamar yadda aka saba bamu dama yanzu ma zan yi amfani da ita gaishe da 'yan uwa da aminan arziki da farko ya ce gaisuwa zuwa ga adamu aliyu ungulde da sadu alhaji isufu a gidan rumji gashuwa da muktar isufu da ke maraɗi da adamu shamuwa mai dawaki shikal da abdulaziz alasam mai shago bakin tashar gidan rumji sauraku sun hada ne da abba sidi mai gilas a bakin tashar gidan rumji a karshe da adam a adam gashuwa sako daga zakariya salifu gidan rumji a jamhuriyar nijar. To da farko baba zan akwai sakon wani mai sauraron mu kuma ya aiko wannan fili na a bari ya huce gaisuwa amma gaisuwar ya ce yana miƙa ta ne ga ma'aikatan murya Amurka baki ɗaya. Wato wanda ya aiko sakon shine Hamidu Kalalabuwa. daga jamhuriyar Nijar ne wannan daga jin sunan. Hmm. To kuma sai sako da ya zo daga angon Aisha Baffa Haruna Bajoga. Ya fara da Salma ya ce ina gaida Alhaji Adamu Isa Sangaru da abokina Haladu Musa Bajoga da Usaina Abba Dambam da Idris M Idris da Maturu da kuma Kanura Abba Mustapha Abba da Ilyas Abubakar AKD. fataskum da alhaji abubakar jibrin dan gusau da malam malam mai zanen hula gwallo da malam baffa hamza da matata aishatu muhammad adam wacce a wannan wata muka cika shekara guda da aurenmu wato muna musu farin ciki da kuma murnar cika shekara guda sai kuma sakon kashe da ya ce da mahaifinsa alhaji haruna dabba bajoga to angon aisha ga sakonka na mun miƙa To Sarfilu ga kuma wannan gaisuwar ta faru da ma'aikatan sashen Hausa da farko ya ce gaisuwa zuwa ga Sarfilu Hashim Gumal da Baba Yakubu Makeri da Murtala faruk Sanyinna da Grace Alheri Abdu. Ya ci gaba da cewa yana mika gaisuwa ga Usman E. Bello Bunkari da Muhammad Babalala Kamaru da Mani Abdullahi Buti Difa Jamhuriyar Nijar da Ali Abdullahi Doron Baga da Abdullahi Laki Funtuwa. da usman manika mai ruwa road funtuwa sai kuma haruna yusuf daura da lawal sadi daura da arba dan mai ganga kukar samu nijar da abdulaziz dan goga mai aduwa da malam mani tinahu mai aduwa da kuma shamsuddin mahmud kargi to sarfe bari mu koma mu shakata idan lokaci ya ba mu dama idan mun kawo sauran gaishe-gaishe kafin mu kawo labarai

sarautar kyawawa madalla sarfili ya kai waka a baba waka ta yi fana gaya maka ai kai in je wajen waka ne ba na jin ka kwata kwata baba to ba dalla <laughs> to ba haka ba to baba ina da wani labari yau da na zo maka da shi To ba da kamar yadda na ce kafin ka kawo labari akwai wasu 'yan gaishe-gaishe kalilan da nake so in shigar da su sai ka ci gaba da labarin ka. To ni ma gaishe-gaishen ba karewa suka yi ba amma ina zumuɗin na baka wannan labarin. To ma da. Yi gaishe-gaishen ka dawo. To shi ke da a gurguje. gaisuwa ce daga rama mahmud jawando ta ce tana gaida 'yan gidan jawando baki daya da 'yan gidan marigayi alhaji adamu global musamman hajiya layya da hajiya kadi da kuma hajiya aisha gaisuwa ta musamman zuwa ga hajiya moda yan gwarkomodo da ke akra wato da kuma kenan akra sai kuma 'yan jawando da ke nan amurka da can kasar canada da kuma gaisuwa zuwa ga alhaji salihu da sidi sarkin faila a nan amurka kenan da kuma kawansa hajiya uwata don haka sarfilo Bello muna saurare ka da labari. To baba wata rana ne sojoji suna kaman mutane marasa aiki ne. Mhm. To duk wanda ba shi da aikin isa kamo su kana zaman banza sai su kamo ka. To Dan ana nema a wato a dakatar da rashin aiki. yi haka sosai da suka tara mutane sosai da yawa ba mm. suka keɓe guri ɗaya mm. sai suka ringa bi ɗaya bayan ɗaya suna tambayar mutanen irin nau'in sana'ar su haka kaga za a tantance kenan a san waye ne sana'a waye ba shi da sana'a kwarai kuwa in kana da sana'a sai a sake ka ka tafi in ba ka kuma a nema ma abin yi ban san me za su masu ba mm-hmm. sai wani soja ya tambayi wani mutum cewa me sana'arsa to shi ko mutumin maroki ne baba to yo Allah sai an amsa da cewa shi maroki ne eh. to sojan bai san me ya roko ba sai ce me ya roko. Hmm. sai marokin ya tsorata to ka san suna da kwarjini haka ne suna da ban tsoro hmm, su tambaye ka kamar bai gane me roko ba to kaga ya dan tsorata to shi marokin sai ya dan tsorata hmm. kafin ya ma ba da amsa sai sojan ne sake tambayarsa cewa bayan roƙon baka da wata sana'a sai ya yi ya ce akwai sai sojan ce me sana'ar ka shi wannan marokin eh. sai ce masa noman kare noman kare noman kare wato noman kare kare ne da ka sani namu baba eh yana kiwon kare yana kiwon kare abin da yake son ya ce kenan sai soja ya fasata saboda bai san me hmm. noman kare ba shi ma eh bai san amfanin noman kare ba ba bai kuma ga bai dai fahimci me noman karen ba a takaice ba ba hmm. sai soja ya ce wa ya yayi masa noman kare ya gani tunda bai san ya bari ya dan gwada masa ya gani me noman kare to mutumin naka sai ya miƙe to sai ya ɗauki takalmansa to ya sassoka a hannun rigarsa to wato ya sassoka ka gane yadda sa a hannun a hannun ka soka takalmin ka a hannun eh, eh eh haka ma haka shiga nan ma ya shiga tunda slippers ne sai ya sassoka su ha ana kawai sai fara tsalle-tsalle tsala-tsala yana an tsalle-tsalle eh yana nuna noman kare eh da ya fuskanci yayi wa soja nisa sosai eh malam sai ya soka da gudu <laughs> soja ya bi shi kata-kata ya kasa kama shi. Hmm. Ayi mutumin ya ɓace. to da nan sai da cikin sauran wannan kamamun mutanen da su yana fushi ya dawo saboda ya kasa kamo wancan haka kawai sai jefa musu tambaya ya ce akwai wani mai sana'a irin ta wancan wanda ya gudu sai mutanen su kai shi ba wanda ya ba shi ansa baba hmm. daga can sai su je ya ce da an samu irin wancan sana'ar da na ci babansa Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> ya kwada ma ke to kaga sun yi sa'a kenan wallahi sun yi sa'a ka san kamar yadda ka ce shi soja akwai kwarjini eh akwai kwarjini kwarai da gaske ba Shi ne wani mutum ne ko ina fito yawo ya je ya kwashi yan tsirarwa ne haka bayan gari ashe sojoji na wurin to yana bulla a kansu hmm. da ya firgida <laughs> da Allah ku yi hakuri na dauka mutane wato ya dauka mutane to kuma sojin mutane ne aiki. Eh, ya dauka mutane ne ashe sojoji ne. Eh to wato abin da yake son ya ce shi ne ya dauka mutane ne fararen hula 'yan uwansa. Yawa da ya kiɗi me ke da Eh, eh da ya kiɗi mai wai ya ɗauka mutane ne E, ya ɗauka ba da fara hula ƴan uwansa E, e. abin da ya bata masa rai saboda su ma za su ga cewa su mutane ne su mutane ne amma ba lalle bane su fahimci abin da yake nufi ba abin da yake nufi ko tsoro ka ji su su ɗauka suna dauka wasa kake eh haka yake to ai ba aljannu bane mutane ne su ma ba haka yake hmm, to masha Allah baba to zarfilu ga malama Juli tana daga mana hannu To baba kafin ta daga mana hannu wanda ya bada wannan inda na samu wannan labarin na soja. Mm. Wato wani dan garin mu ne. Ya ga cewar ba da labarai ya aiko min sunansa Honorable Salisu Masjid Umar. Ha lallai. To ma Honorable mun gode kwarai da gaske da wannan sako. Mun gode kwarai da gaske wannan abu. Sai mun kara ganin na gaba. To mun gode. Yawa. To a madadin. Sarfila Hashim Gumel. Baba ya koma ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum. saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.